shahararren malamin addinin musulunci nan wato a sheikh muhammad nur khalid ya yi zazzafan bincike a game da wannan kadiya da ta taso ta shi wannan sojan ruwa wato siman abbas a game da halin da ya tsinci kansa a ciki yanzu wanda shi malamin ya yi bayanai kan binciken da ya yi wanda ya riga ma ya gano ya riga ya gano har gidan sojan da aka sa ya kwace bindigar hannun siman abbas da sauransu sannan kuma Aisha allahu za ku ji yacca wata mata da ta shafe sama da shekara sha shida zuwa sha bakwai tana cikin wani ma mawuyacin hali na tashin hankali yanzu haka sakamakon haɗuwarta da ordinary president yanzu haka an kwato mata haƙƙinta inda za ku je ta fito ta yi bayani tare da tare da addu'a ta musamman da ta yi wa ordinary president duk ku kasance tare da mu yanzu a wannan tasha mai albarka don jin yacca abubuwan suke kasancewa. na gan shi lokacin da aka je kama shi na gan shi na ga bidiyon ai na yi bincike akan magana kaga abu na farko da ya kamata mu fara ma tuntuɓa wai da gaske ne shi wanda ya sa a kama shi nan ba musulmi ba ne da gaske ne akan maganar sallah ne aka kama shi Tuni a bincike na har gidan wanda ya kama shin zan kai ka dan jos ne a layin idi mai a layin alika zaura ka haifi shi opposite party church kuma wallahi musulmi ne to saura maganar shin akan sallah ne ko ba akan sallah ba bidiyon da soja suka sake na kama shi ya yaɗu an faɗi adadin mabule ɗin da ya harba kafin a kama shi oda ce aka bayar ta soja a yi disarming ɗin shi in an ce disarmed a soja shine a kwace makamin da hukuma ta bashi ya zama bayi da 'yancin riƙe makami sannan a kama shi a kulle shi na fata kuna fahimtar abu har yanzu fa ba mu gane waye mai gaskiya ba na'am gaskiya ne ya yi watannin da aka faɗa ko shekarun da aka faɗa a kulle amma a bisa zalunci ne aka rike shi ko kuma akwai dalili abin da bincikenmu da ya ba mu wanda ba mu gama tantancewa ba tunda mu ba hukuma ba ce Shi ne an yi court marshalin ɗin shi an kai shi gaban kotu amma kotun soja shin gaskiya ne ya haukace gaskiya ne ya haukace a binciken da muke. shi ma dai ba mu tantance ba sai idan an samu daga hukuma ta tantance muna mu bai wuce labari daga makusantan kaza wana mun ji daga gare shi wana mun gani a waje kaza mun yi kaza da kaza amma abin da muka tattaro shi ne. an kai shi kotun soja kotun soja ta gane bai da hankali yanzu ba dama a yi shari'a sai dai a ci gaba da rike shi ana masa magani sai ya warke a yi shari'a dalilan daɗewansa kenan to saura ga me amfanin wannan magana da muka amfaninta ita ce mu taimaka dai da ƙarin kira akan cewa lallai na farko tukun duk wani mai magana a ƙasar nan akan kan rigimar soja to don Allah ya gane cewa mutuncin sojojin ƙasar nan ya yi ƙasa kuma muna so ya ɗaga sama ne ba muna so ya daɗa zubewa ba saboda su ne tsaron ƙasan nan ke hannunsu na biyu su kuma hukumar soja daman shugaban sojojin najeriya ya ce za a yi bincike akan wannan abin to lallai ne bincike kar ya tsaya a kan shi shi kadai gaba ɗaya maganan cin zali da ake eh, zargin soja na najeriya wani babba ya ci zalin na ƙasa gaba ɗaya wannan duk inda yake a bincika domin mutuncin sojojin najeriya ya dawo fiye da yadda yake da ba daidai ba ne a ce ana yawo da maganganun sojojin najeriya a cikin kafafen social media kowa ya faɗa abin da yake yana rage ƙimar darajar sojoji kuma yana daga cikin abin nan makaman yaƙi na farfaganda a ce mutuncin sojojin najeriya da ƙarfinsu ya yi ƙasa 'yan ta'adda sun fi su ƙarfi muna kira ga shi mai girma shugaban sojojin najeriya da ya yi ƙoƙari ya ƙara bincike akan wannan al'amari mun san tarihinsa yakan yi iya ƙoƙari wajen kare mutuncin sojoji to yanzu muna kiran shi lallai ya ƙara ƙoƙari ya yi kasa ya yi bincika ƙasa ƙananan sojoji akwai cuta da ake musu da yawa kuma a bincika kes ɗin abbas ɗin nan tun da ya fito fili ya yi yawo a social media to a yi 'yar buɗe ma'ana a fallasa sakamakon binciken da aka samu ko ma waye mai laifi a yi bayani a fito da shi domin mutuncin sojojin mu ya dawo. Ba, we know waiting to do. Father, na gode. Any other thing where you want to? Yes. Oh yeah, go ahead. Alhamdulillahi lazi a yana ba da na wa na nashur. Na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu rayuwa a wannan rana. Ina jin barkata family. Ina jin barkata family. na shigo da kuka na yau gashi nan fita da farin ciki zan fita da dariya na yi shekara goma sha shida zuwa bakwai ina cikin kunci amma yau gashi ina cikin farin ciki na gode wa allah subhanahu wata'ala da ya bani daman zuwa wannan wuri mai alfarma mai cike da dimbin albarka mai cike da ɗimbin haske ya ubangiji ka ɗaukaka ka da ɗaukakawarsa ya kare ka da kariyarsa ya kare ka da kariyarsa ya baka daman haske gabas da yamma kudu da arewa Allah ya yalwata maka dukiyanka Allah ya ɗaukaka maka zuriyanka ko bayan rayuwanka Allah ya baka haske a cikin kabarinka ya Allah ya ubangiji ya baka karfin gwiwan taimakawa wanda ba shi da shi ya Allah ka haskaka maka zuciyanka ya ubangiji ya ɗaukaka ka da ɗaukakawarsa ya kare ka daga sharrin masharranta duk wanda ya nufe ka da sharrin Allah kamar masa da kayansa duk wanda ya ya nufe ka da mummunan alkaba'i ya ubangiji kamar masa da kayansa Allah ya baka kariya gabas da yamma ko cikin baccinka Allah ya baka kariya nagode nagode nagode nagode nagode nagode everything wey she talk for hausa language na appreciation and prayer in fact prayer na him be 80 percent appreciation 20 percent make we appreciate her too and i won't make anybody wey they appreciate us to remember say now the grace of god Naim, we the use we are a group of nobodies god is only using us to do what he is doing in the lives of people May una continue to pray for us mm-hmm. thank you very much madam.